Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na na kasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad zan gabatar. A wannan mako za mu tattauna ne game da wasu abubuwa da suke tahowa game da taron Majalisar Ɗinkin Duniya na ranar nakasassu wanda ake yin shi duk ranar uku ga watan Disambar shekara shekara. Sannan kuma a Najeriya kwanan nan ana sa ran yin taron ƙasa gaba ɗaya na PDP wanda a ciki kamar yadda ɗaya daga cikin wakilan mutane masu bukata ta musamman a Kaduna abdullahi jugunu ya gaya mana za su samu dama a cikin wannan taro na pdp ta yadda za a fara fadamawa da nakasassu a fagen siyasa a najeriya sai a biyo mu ajiyar da hirar tamu za ta kasance assalamu alaikum za ka iya gaya mana da wa muke magana a cikin wannan shiri na nakasa ba kasawa ba Abdullahi shugaban a nakasassu na PDP na kasa Malam Abdullahi Jigunu ranar uku ga wata mai zuwa Allah ya kai mu na watan Disamba da zamu shiga rana ce da aka ware ta tabbata da ɗinkin duniya domin yin ranar nakasassu to kafin wannan lokacin shin akwai wani tanadi tanadi da kuka yi wannan rana kafin ta zo ne ko yaya tanadi tanadi da abin da ka yi da ba ka samu tsarin biya da gwamnati da suke ci da hmm. kuma al'umman gari da kuma yan siyasa to da wuya ka samu biyan bukatun ka to na kasa su ta da mu su alba a kasar nan da baki da ta ta shi akwai tiyali da muke kare hmm. za mu yi da yan siyasa da gwamnatoci da sauransu hmm. ke da yanzu ne tsarin biya muke da shi za mu yi yanzu hmm. abin da za ka yi tsakanin nafi da tallafin da kuɗi da za ka yi. Hmm. To amma misali a bara da aka yi ranar nakasassu ta duniya da aka yi din na ji ana kukan cewa ba ku samu wakilcin gwamnati ta zazzo wurin da kuka yi abubuwan ku na tarurrukan ku da sauransu shin akwai wani abu da za ku yi wannan karan dan ganin cewa abin da ya faru bai ƙara faruwa ba. Ai babu da abin da za su yi saboda gwamnati ba su da za eh. a yi daga tasu da tarkata. Gwamnati ba ta ra'ayin nakasassu. ina da jarida tana da ra'ayin da kasashe ke gaga duk abin da muke da kasa ya aunana iyaka kawai abin da kuma take so yau idan na kasashe yana nuna tsara to za a yi na kasashe don ya ba da kira su da tsara a kada ta da kasashe hmm. hmm. a tsara ta da kasa ba hmm. da kawai amma babu wani abin da gwamnati take taimaka ma shi gaban na kasashe a kasan nan to kuma ga an ba mu ne kara zai To, amma misali kaga akwai irin kamar su irin Ɗanlami Bashiru da suke yake Legas nan wanda yana wakilcin nakasassu musamman game da Majalisar Ɗinkin Duniya za ka ga ya tafi Janeba ya zo New York akwai wani abu da kuke a irin wannan rahotannin da yake samuwa ko kuma suke haɗawa domin gabatarwa na kasashen duniya da sauransu akwai wani abu da kuke dan cewa an sami mafita a kai yanzu misali a ce garan na tahowa musamman amfani da wannan dama. Duk abin da za mu yi amfani dama makai mm. sai an saurare ka mm. ba za a saurare ka ba idan ɗan siyasa ya gana ƙasa shi mm. ya ga wani kaman wato zai kaman ma mutum ne kuma mutum ba idan ne mulki ya gana ƙasa shi zai ga mutum ne kuma mutum ba mutum ba ne sanin da wato yare ka ba zai kaman kana zuwa barayi ko kana neman wani abu a hannun shi amma ya saurare ka ya ji me ke tafa da kai yau zake ba yanzu idan da ke ta ga shi ko da babban eh, farin fata hmm. duk abin da zai zai baya ko gaba ya hange nesa hmm. akwai nakasassu akwai tsufa akwai hatsari hmm. to mu ɗan najeriya ba mu da wannan ba mu da wannan sai dai kawai kamar mu idan kyasin ka zo a zuwa su za maka cikin gora gudan a baku shi nan kuka ce a baka advisor to ta ga ina daɗin shi kullum ma su ga yanzu ma ba sai mutum da ke da kuri kenan yana su mu wani su da kai yana su da muhimmanci al'umma sauransu da muna da ma'aikacin ilimi da hmm. lauyoyi da 'yan siyasa har yanzu. Eh. Ma da fara mu wannan abu ba zai shi ne zai samu mu fata abin da muke na ba. Hmm. Idan ma da lafiya in Allah riga da sai ta mun kai da shi. Hmm. Sai mun gane a yake jama'ar Najeriya sun gane cewa da muhimmanci ko muna da muhimmanci al'umma na da gudunmawa a al'umma. In eh. Allah riga da. Eh to amma misali wakilan da ake baku ku wanda za a ce ga mai ba da shawara ga sauransu kamar irin sunan shugaban kasa irin na gwamnoni da sauransu. Suna wani abu kuwa? ake ke ci gidan yanzu sun kai mm, ne mm. da baka shi gaba da daga su mara shi a kaduna mara mm. shi a ah. adamawa taraba mara shi a kano mara shi a kasa da eh, idan yanzu ba su suka yi ba za su kai ba za a da abin da ake bukata to kaga babu wani abin da amfanin su babu wani amfani ya kansa babu saboda idan suka bada ne amfanin badawan fa a yi amfani da abin da mu muke bukata. Duk mm. awar an baka jika na yi ka ne ana mm-hmm. da nakasassu uh-huh. su da mutane su da an ba su. To ga zaɓe na ƙasa yana zuwa misali in aka yi zaɓe na jam'iyyar PDP ga shi kai kana shugabantar ƙungiyar nakasassu musamman ɓangaren jam'iyyar PDP ɗin nan. Akwai wani abu da kuke shiryawa Eh alhamdulillah ita karkashin jagorancin shi sarki ahmed da eh. an ba da doka yanzu da an je za a kaddamar da shi a wannan taron za a yi na gangami na pdp hmm. cewa oh, taron kasa na pdp eh. eh, dole a tabbatar da kasashe daga daga sama har kasa an ba da hukunci guda uku hmm. dole ne kuma za mu shiga zaɓe za a zaɓe mu kuma za a ba mu oh, kamar mukamin sanata haka da ake nema? eh duka duk da mukamin ko irin mukamai amma ba da wakilci a eh ba da wakilci a party office din hmm. ba wata eh, ba da shugaban matasa eh. shugaban mata shugaban eh haka akwai shugaban da ke da dinga ana eh, saurare shi a jam'iyya a ba shi ana ba shi duk mukamin za a ba da za a ba da sannan ana baka wato kaso biyar eh, kashi biyar a cikin abin da ake ba ma jama'a kai ma za a baka. Mm. Eh na gane wato ba wakilci kawai ba kawai a ce mai ba da shawara ba. A'a wakilci da duk in na nuna hatta mutum za a yi na kasa baki daya na PDP muna ciki. Mm. Duk abin za a yi na PDP muna ciki. Eh shi yanzu misali Eh, shi, shi Dr. Ahmad Makarfi da yake shugabantar jam'iyyar shin shi me ya tunani har kuka faɗo masa haka a rai ku kuka nemi ya haka koko shi ne kawai wani tunani eh, mu za a ta mutum ne ne mai kishi da kasassu saboda lokacin ke gwamna hmm. shi fara taimaka mana kasassu yake ba su alamun mantali da ake ba su don su gudanar da hmm. harkokin su na kasassu a jihar kaduna da za ba shi ne tausayi ne sai ga an cewa ga shi da kasassu ba su tafi ka dole ya tabbatar cewa na kasassu a cikin wani tsarin kuma ya tafi kuma abin ban sha'awa shi ne wannan kwanzar za a yi ma ya ce a babu sunan mutane uku za su yi kirki a wannan eh, kwamishin na abuja. na kasa taron ƙasa. dole aka eh, iya taron kasa yanzu a muna mm. cikin guda uku da aka ba da suna wanda su wakilci na kasance a kasa ba su da. Mm. an ga yana da ƙoƙarin dawo da kasance kuma zai saurare ka duk abin da mu saurare shi don samu in ya tana da gudunmuwa zai bada a na gaba shi eh, to ina ga abin da za a yi za mu ya kokarin mu ga yadda za mu mu tattauna tare da shi shi ma in Allah ya kai mu ko kila mun same shi zuwa mako da za mu shiga saboda mu je menene shirye-shiryen daga bakinsa kuma yaya abin yake yaya zai dore misali eh wannan zai baka dalilin da ni na sama cin ne wanda yake da ya tausaya mana kasassu hmm. wata ko a wani lokaci in shi magana zai saurare ta kuma zai biya maka bukatun ka kaga idan yanzu muka samu wannan hmm. eh, APC ta da to kaga mun samu dama da za mu shiga duniya ta samu komi saboda idan ana siyasa shi ba mulki ne sai gaba ne hmm. idan har aka ga akwai da kasassu da suke da ah, wakilci da duk an shaka ta isa da mai su ke da zai nemi matasa zai nemi mata to zai nemi su zai na neman bayan mun gama da shin Allah so za mu yi kokari bayan an yi ranar na su ta duniya sai mu sake waiwayar kuma ji an samu wani yunkurin ci gaba ko wani abu makamancin haka mun gode sosai Abdullahi Jigunu eh, Allah taimaka wa mai kamin kifi a shi shi ake wawawa so da a baya shi kaɗai ne ba a so in ya zo guri a ceto ya iso komai zai taɓa mutane ba sa so dai ilimi ya wuce wasu dafi cikinsa ba a sake hure yayi ta yana kwanan To duka duka nan shirin ya kammala sai kuma in Allah ya kai mu wani makon za mu sake waiwayo ku da wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba. Yanzu kan a madadin shi bakon namu Abdullahi Jignu da kuma Julie Leather Gresham wacce ta haɗa mana sauti Usman Ahmad daga nan sashin Hausa na murya Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya. ka ƙasa ba za ta zama ƙasa.